murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 sai kuma kilo talata matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo Afrik zango na 200.5 kuna kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu tare da Ibrahim ka Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Juma'a ta babban rana biyar ga watan Mayu shekara ta da goma sha bakwai kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya sassauta dokar hana majamu'u shiga harkokin siyasa. har ila yau shugaban amurka donald trump ya ayyana kawo karshen tsarin inshorar lafiya da ake kira obamacare sannan ministocin harkokin wajen ƙasashen yankin kudu maso gabashin asiya sun ce dole ne koriya ta arewa ta bi duk sharuɗan da kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ginda mata kanin labaran kenan masu fashin baki kan harkokin mulki a najeriya sun ce babu hujjar cece kucin da ake yi dangane da rashin lafiyar shugaba muhammadu buhari domin kundin tsarin mulkin kasar a bayyane ke dangane da yadda shugaban kasa zai bar mulki na ɗaya yin kansa ya murabus na biyu an tsige shi akan wani babban laifi na uku rashin lafiya wanda ba zai iya tashi ba daga wannan rashin lafiya hudu ya zamanto ya rasu muna kuma da rahotanni kan shirin gwamnatin tarayya na tallafawa ƙananan masana'antu kamar yadda muka saba kowace ranar juma'a a shirinmu na asuba juma'a ali za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki amma duka sai bayan kun sha labarai Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya sassauta yadda gwamnati ke aiwatar da dokar nan da ta haramta ma majami'u da ake wato da ake ɗauki wato eh, eh, nauyin eh, biyan haraji saboda kawai sun shiga harkokin siyasa. A jiya Alhamis ne Trump ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen rattaba hannu kan wata doka da za ta dakatar da hukumar haraji wajen ɗaukar mataki kan ƙungiyoyin addini da ke shiga harkokin siyasa idan fasto ko limami ya da ke huduba a kan wani batu da ke da muhimmanci da ya shafi siyasa ana iya yin masa barazana wajen ƙara masa haraji a cewar trump a jiya alhamis dokar da trump ya saka wa hannu an yi ta ne domin hukumar da ke karɓar haraji da ta dakatar da wannan dokar da ta haramta wa ƙungiyoyin addinai fitowa su nuna goyon bayansu ga wani wato ɗan takara na siyasa wannan doka dai ta baiwa ƙungiyoyin addinai masu wato ra'ayin riƙau damar fitowa su nuna ra'ayinsu game da wata jam'iyya ta siyasa ko ɗan takara na siyasa shugaban amurka donald trump ya ayyana kawo ƙarshen tsarin inshorar lafiya da ake kira obama kiya bayan da 'yan majalisar wakilan amurka suka kada kuri'a soke ta da kuma mai gurbin ta da wani sabon tsari trump dai ya yi wannan murnar nasara ta farko da ya taba samu a fadarsa ta white house zagaye da wato yana zagaye da yawancin 'yan majalisar jam'iyyar republican ɗin da suka kada kuri'ar soke tsarin obama kiya da kuma mai gurbinsa. sun yi haka ne domin kasa ba wai don jam'iyyarsu ba a cewar trump lokacin da yake magana kan 'yan jam'iyyarsa shi dai wannan sabon tsarin na inshorar lafiya ya samu nasara ne a majalisa da kuri'u 217 na waɗanda suka amince sai kuma 213 na waɗanda ba su amince ba baki ɗaya 'yan jam'iyyar democrat ba su amince da kuri'ar ba tare da wasu 'yan jam'iyyar republican 20 babban banci da ke tsakanin shirin tsarin na obamacare da wannan sabon tsari shine na cazar mutane da suke da matsalar lafiya ƙarin kuɗi tsarin obamacare ya haramta wa kamfanonin inshora cajin mutane kuɗaɗe masu yawa saboda suna ɗauke da wata cuta ƙarƙashin sabon tsarin kuwa jihohi ne ke da hurumin barin kamfanonin inshora su yi wa marasa lafiya tsada. ministocin harkokin wajen kasashen yankin kudu maso gabashin asiya sun ce dole ne koriya ta arewa da duk sharuɗan da kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ginda mata domin neman ta kawo ƙarshen shirinta na nukiliya a jiya alhamis ne ministocin suka gudanar da wani taron ƙungiyar asiyan na musamman a nan birnin washington dc wanda sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya jagoranta tillerson ya da gwamnatin Trump na neman goyon bayan ƙasashen Asiya a ƙoƙarin Amurka na ƙara matsa lamba wa Koriya ta Arewa don ta kawo ƙarshen shirinta na makaman nukiliya ciki har da ƙoƙarin gina wato wasu manya-manyan bababamai da ake ganin barazana ce ga duniya sai dai amurka na mayar da hankali ga ƙasar china wadda ita ce babbar ƙawa ga koriya ta arewar amma kuma baki ɗaya mambobin ƙasashen yankin kudu maso gabashin asiya su goma suna da hulɗa da koriya ta arewar haka ya sa washington ta yi amfani da wato ta imanin cewa su ma za su iya matsa koriya ta Arewar lamba wadda hakan zai hada da batun tattalin arziki to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban ƙasar turkiya recep tayyip erdogan ya yi ta nanata cewa za yi amfani da ƙarfin tsiya wajen kawar da ƙungiyar kurɗawa ta ypg da pkk a syria da iraki ba mu bambanta ƙungiyoyin ta'addanci irin su daesh da ypg da alkaida da sauransu dukansu ɗaya ne a wurinmu a cewar erdogan ranar laraba a wani taron manema labarai tare da takwaran aikinsa na rasha vladimir putin a birnin shakatawar na soshi da ke gabar tekun black sea erdogan ya ce sojojin kawar kasar za su ci gaba da daukar matakan soji a tsawon kan iyakar kasar da ke kudu gwada su kasance cikin tsoro a maimakon mu ta damuwa game da harin 'yan ta'adda a cewar erdogan ranar lahadi yana mai gargadin yiwuwar sojojinsu su ƙetara kan iyaka su kai hari jiragen yakin turkiya samfarin jet sun kai hari kan yankin sinjar na iraki a watan jiya inda suka auna mayakan kurdawan kasar syria na ypk da kuma pkk turkiya na ganin ypg wani bangare ne na pkk wadda ke yaƙi da gwamnatin turkiya kan saboda a bayar da ƙarin hakkoki ga tsiraru kuma amurka da turai sun ayyana ta a zaman ƙungiyar ta'addanci wani jami'in kungiyar tarayyar turai eu ya faɗi a ruwan da cewa da alamar shugaba paul kagame ya doshi sake cin zaɓe sannan ya bayyana shakku kan ko eu za ta tura masu saka ido eh, na kula da zaben michael ryan shugaban tawagar eu a rwanda ya yi magana da 'yan jarida a kigali jiya alhamis kwana guda bayan da wata mace 'yar shekaru 35 wadda aka kashe mahaifinta a wani al'amari mai ɗaura kai ta ce za ta buga da kagame a zaben na watan agusta ina ganin ba za ka iya bato ba za ka yi asarar kuɗinka ba idan ka canki cewa mr kagame zai sake cin zaben a cewar rain a martaninsa ga wata tambayar da sashen afirka ta tsakiya na muryar amurka ya yi ga shugaban ƙasa wato ga shugaban ƙasa wanda abubuwan da ya yi suka tabbata ga idon jama'a ga kuma wanda sai ya tabbatar cewa zai iya ɗin. Labaran duniya kenan kuka saurara. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta samar da tsare-tsare masu sauƙi ga manya da ƙananan masana'antu ta yadda za su sarrafa hajjarsu su kuma samu kasuwanni da za su sayar da su su sami riba. Mataimakin shugaban Kasar, Profesa Yemi Osibanjo shine ya bayyana haka yayin da yake ƙaddamar da tallafi da matsakaita da ƙananan masana'antu da gwamnatin tarayya ta bullo da shi wakiliyarmu zainab babaji na ɗauke da ci gaban rahoton Shirin wanda ke ƙarƙashin shugabancin mataimakin shugaban ƙasar, gwamnatin tarayya ta bullo da shi ne ta yadda masu ƙanana da matsakaitan masana'antu za su iya samun rancen kuɗaɗe cikin sauƙi da rangwami da samun horo da shawarwari kan yadda za su inganta sana'o'insu. A cewar mataimakin shugaban ƙasar Yemi oshimbajo gwamnati ta haɗa kan hukumomi da ke da ruwa da tsakiya harkar masana'antu da suka haɗa da hukumar tantance abinci da magunguna ta ƙasa, hukumar tabbatar da sahihancin kayayyaki ta ƙasa, bankin masana'antu masana'antu gidauniyar horar da ayyukan masana'antu da dai sauransu don sauƙin sarrafa kayayyaki. So there's only one point of inspection led by the custom service. Oshin Bajo ya ce yanzu haka hukumar hana fasa fasakori ta ƙasa wato kwastan ce za ta jagoranci duba duk wata hajja da za a shigo da ita ƙasan nan saɓanin yadda a da hukumomi da dama ke gudanar da bincike da ke ɗaukan tsawon lokaci. Mataimakin shugaban ƙasar ya ce za su tabbatar da cewa duk wanda zai gudanar da kasuwanci a Najeriya zai zai yi ba tare da wata matsala ba. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce gwamnatin jihar ta shirya don haɗa kai da bankin masana'antu don samar wa ƙananan masana'antu naira biliyan biyu don inganta sana'o'insu. We continue to sustain our investment in skills acquisition and enterprise development so we can enhance the economic well-being of our citizens. Gwamna lalon ya ce za su ci gaba da horar da matasa sana'o'i don inganta tattalin arzikin al'umma da ƙasa baki ɗaya. Na tattauna da wasu masu sana'o'i daban-daban ababen da suka baje kolin kayayyakin da suka sarrafa. Sunana Abubakar Shabu Abdullahi Narkuta bayan tsohon aiki da ake da na salka walki siddin doki jaka angara mailbox da kuma malafan lokacin colonial era to abin ya kyankyashe ya shiga zamani har sun kai ga muna yin sassan jikin mutum in an rasa yanzu haka anan na zo da kafafuwa wanda aka yanke daga cinya da wanda aka yanke da kasan gwiwa na zo da tafin hannu wanda aka rasa kwaya yatsu hudu na hannu akwai ma gabar dan yatsa kawai ma ita ma na ita kuma sannan na zo da ainihin kunne na wanda ya rasa sa guda biyu duka sunana jerry isaac malo to a nan mun kera tractor ne tractor noma ake ana amfani da shi a yi noma ana amfani da shi kuma a yi shukin dankali ana sake amfani da shi a yi shurbe shi tractor kuma za a yi amfani da shi a yi girbin dankali da shi sunana deborah bere sana'a ta dinki ne yanzu yara in sun koya dinki siyan keken ma ba sa iya yi kama shagon ma wahala ne in sun yi taimako yana da kyau karamar ministan masana'antu ciniki da zuba jari aisha abubakar ta ce a lokutan baya ana ba da tallafi da sunan ƙananan masana'antu amma baya isa wurin waɗanda ya dace so we hope that the state council will be able to take on this and know who is getting what how much they got Ta ce zarafi ne da gwamnatocin jihohi za su iya fayyace wa ke samun me nawa suke samu da ma me suke yi da shi. Ya zuwa yanzu dai jihohi hudu ne suka amfana da wannan shiri wanda ake sa ran kaddamarwa a jihohi 36 na Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainabu Abu mai tagwayen suna. Ministan watsa labarai na Najeriya Alhaji Lai Muhammad ya bayyana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari zai sake komawa jinya Ingila wani lokaci nan gaba kamar yadda aka sanar bayan dawowarsa daga jinya. Amma yanzu yana gudanar da aikinsa yadda ya kamata. ganin muhawarar da rashin lafiyar shugaban kasar ta janyo wakilin umar faruk musa ya tattauna da al almustapha osuju wani masana harkokin mulki wanda ya bayyana abin da kundin tsarin mulkin najeriya ke cewa dangane da jagorancin kasa ita dokar najeriya ko kwance kundin tsarin mulkin najeriya ya fito fili ya bayyana yadda shugaban ƙasa zai zamanto cewa ya ban mulkinsa na ɗaya yin kansa ya murabus na biyu shine an tsige shi akan wani babban laifi na uku shine rashin lafiya wanda ba zai iya tashi ba daga wannan rashin lafiya na hudu shine ya zamanto ya rasu kaga cewa a yanzu ba a kai ga waɗannan abubuwan ba sashi na ɗari da arba'in da hudu cikin baka na ɗaya zuwa biyar ya bayyana ƙa'idoji ko ku hanyoyi da za a bi na ciki har da rahoton ita majalisar ƙasa wacce za ta ba da rahotonta sannan shi kuma shugaban majalisar dattawa zai kafa kwamitin likitoci a wannan aka amince da su a ciki har da likitan shi shugaban kasar dan kai ya zamanto akwai almundana ina ganin basira wannan cewa har da likitan shugaban kasa ya zamanto shi kanshi likitan ma kila shi ya fara kawo rahoton cewa wane bai da lafiya dan ya zamanto an tantance maganarsa gaskiya ce bata kai nan ba sannan ka duba sashi na 145 akan maganar ma tafiyan neman lafiya da mutum zai koko hutu da shugaban kasa zai yi ya fito fili ya nuna cewa bai faɗi ranar ma da za a warke ba domin rashin lafiya ba a faɗi ranar da mutum zai warke ya nuna cewa in shugaban kasa zai yi tafiya zuwa hutu ko kuma wani abu da ba zai sa ya gabatar da ayyukansa na ofishinsa ba zai rubuta wasikar sanarwa ga majalisar dokoki da majalisar eh, dattijai ya yi tafiyan nan sannan sai ya ba mataimakinsa riko har sai in ya dawo ya rubuta wata wasiƙa saɓanin haka ka nuna bai faɗi ranar ma da zai dawo wannan wasiƙa saɓanin haka ba yanzu kana nufin zai iya zuwa hutun kyau lafiyarsa sai ya warke ko kuma sai iya da hali ya yi ba tare da an saba wani kudirin doka ko kundin tsarin mulkin Najeriya ba kenan ba inna za a saba kundin tsarin mulkin Najeriya saboda kundin tsarin mulkin bai faɗi ranaku da shugaban ƙasa zai dawo ba saboda ba sabu gibi na shugabanci ba saboda an ce cewa mataimakinsa zai zama to ya zama mukaddashin shugaban ƙasa har lokacin da shugaban ƙasa zai aiko da wata wasiƙa saɓanin haka kaga an nuna cewa babu lokaci ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa Profesor Al-Mustapha Osojo a hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa za ku iya sauraron cikakken hirar nan a shafin mu na intanet. Har yanzu kuma kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe ɗaya da kwata na asuba ga shirin mu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Ma sauraro ko kun san cewa? In dai mata da miji suna da shi wannan alakar wannan ciwon. Wato kamar suna da barazanar cutar. Eh suna da barazanar ciwon. Eh suna da aya hudu ɗaya eh, daya dole kamu da ita ba. Wato akwai yiwuwar eh, da tila cikin yara hudu nan ɗaya ya kamu da cutar ko? Eh kamu da ciwon. Kuma ba su yi sa abu mai tila ɗaya ma ya kamu da ita. Don jin ƙarin bayani a biyo mu a hankali. Jama'a masu sauraron wannan fili Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likitan ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To yau za mu fara ne da wasiƙar Master Warrant Officer na Sidi Ado mai ritaya. Wanda yake akwatin gidan waya mai da saba'in a zuru can jihar Kebbi, Najeriya. To malamin ya yi tambayoyi kamar guda biyu ko uku. Da farko yana son ka mishi ƙarin bayani akan cutar Alzheimer. Ina fatan na faɗi daidai irin cutar. <laughs> <laughs> Yana neman ƙarin bayani akan cutar. to auta matsayin abin da ke kawo auta matsayin kin san manyanta ta so matso banyanta sosai eh. to a cikin kwakwalwar mutum yake a kodin irin ayan halitta wanda ake kira su neuron da ke kwakwalwar mutum eh. yadda suke haduwa ya yakan canza to wanda ya so canzawa ne sai ga mutum abubuwa ma ba a iya tunawa da abubuwa kuma kuma bai gane mutane Eh dama shi mutumin ma ya yi tambaya akan cewa me yasa masu cutar suke da yawan mantuwa. eh duk yanda kin san yanda muke tuna abubuwa a kwakwalwar mutum akwai abubuwa da ke haraɗe da juna waɗansu ƙwayoyin halitta kamar igiya igiya haka suka harbuwa da su kuma akwai waɗansu irin abubuwa da ake su neurons ɗin kenan suna da waɗansu irin igiya kamar igiya igiya da kuma waɗansu irin ƙwayoyin halitta kuma da ke cikin kwakwalwar to domin wani dalili waɗanda ƙwayoyin halittar da neurons ɗin nan sai ga sun soma mutuwa ko kuma ba su aiki yadda ya kamata. Kafin ka ci gaba, eh, mutum yana iya yin hatsarin mota kamar in kan shi ta bugu ya kamu da irin wannan cuta? Da wuya mutum dai hatsari haka, amma ba na Alzheimer's yadda yake tsanani na mutum ya manyanta ba. Amma waɗansu mutane suka yi hatsari yakan tafi kwakwalwarsu da suke mantuwa su ma. A irin cutar da tsohon shugaban Amurka Ronald Reagan ya fama da shi kenan ko? Eh shi ne eh. eh kamar nan kasan ma yanzu ai ana bincike da sosai akan magunguna da ake ba mutane wanda za su iya taimakawa yadda mutum ba zai rinka manta abubuwa da yawa haka ba amma har yanzu dai bincike ake yi don ya yi tambaya akan cewa tana da magani a har yanzu dai ba da magani akwai magungunan da ake ba wanda yake rage tsananinta amma ba maganin da ke warkar da sari har yanzu dai ana ana bincike to maganin da ake bayarwa da ke rage tsananinta din ana samun nasara mutum zai rage mantuwan ne da sauransu eh yakan rage ko kuma yakan yakan rage yawan mantuwa amma bai warkar da shi gaba ke daya halitta. To Allah ya eh, sauwaƙe. Amin amin. To kamar yadda na ce maka malamin ya yi tambayoyi kamar uku. To. Ya ce don Allah me ke sa cutar rheumatic disorder. Rheumatic disorder abinda rheumatism ke na ake kiran shi kamar waɗannan waɗanda inda gwaɓoɓi inda su ƙashi da ƙashi suka haɗu. Eh. Ya kamar gwiwar mutum da sauransu da inda inda suke motsa inda to wannan domin wani dalili akwai abin da ake kira wuraren sukan dan kumburi ana kiran shi inflammation da turanci eh. wannan irin kumburin da kuma yadda waɗannan eh, gaɓoɓin suke to wani abu kan faru a ciki to in ya faru a ciki shi ke kawo nan sai wurin ya kumbure ya rinka mutum ya rinka jin ciwo sosai to wai cutar tana warkewa kowa. tana da tana warkewa ana iya warkarwa har yanzu dai ba mu da maganin da ke warkar da shi baki daya amma akwai abubuwan da ake ba wanda zai rage tsananin ta to waɗansu mutanen ma an yi tsanani da yawa kamar su kamar gwiwar mutum ko gwiɓin mutum wani lokaci waɗansu mutane yakan tsanani ma sai kamar shi wannan irin wannan akan waɗansu in yi tsanani ma dole sai an canza wurin gaba baki daya amma ba a iya warkar da shi haka to takan yi tsananin da za ta hana mutum tafiya eh wani lokacin ya tsanani mutum bai iya takawa ko kaɗai sai dai mutum ya ɗan kwanta ya yi motsa wurin ya motsa jikinsa ko ya motsa kafar to in yi haka yakan taimaka sai mutum ya rinka tashi amma wani lokaci mutum bai iya tashi ko kaɗan ma wani lokaci. likita ka yi bayani akan cewa ana canja fidda gwiwan za a yi gaba ɗaya ko koya ake yi. Eh, da yadda ake yi a waɗansu irin rafuna ne tate ne ake kiran shi. Eh. wani lokaci inda ba da aiki dole sai a sa wannan ƙarfin a ciki wanda zai taimaka yadda za ka iya ɗan gwiwar to. to wannan shi ma yana da illansa shi ma wannan kuma hajji. to likita in aka sa mutum mutum zai iya tafiya? eh mutum na iya tafiya amma waɗansu aka canza ɗin wani lokaci har da haka zafin bai raguwa. To ka ce tana da nata illa in an yi ma mutum wannan wani wata irin illa take da? To wannan dun ƙarshe ne wani lokaci in wuri ya sanyi da yawa za ka rika jin sanyi da yawa. Subhanallah. Kuma zafi ne wannan duk ƙarshen kuma wani lokaci ƙarshen wani lokaci in ba a yi sa'a ba bai aiki da dai sai an koma an canza kuma. Ba a rabu da bukar ba an haifi abubakar kenan ko? Gaskiya <laughs> gaskiya Amma kuma irin wannan aiki akwai tsada ko? Akwai tsada a ƙasashen nan ma ana yin shi amma ba da yawa ba. To to Allah dai ya eh. sauwaƙe. Amin amin. Masta Warrant Officer na Sidi ya sake wata tambayar. To hajiya. Yau dai turanci yake mana waya cutar influenza take. <laughs> influenza ai ba influenza ai kaman mura ke. <laughs> <laughs> to wannan wani virus ke kawo shi virus in shi wannan kwayar cuta ko eh? kwayar cuta ko eh kwayar cuta eh. suna canzawa kowane lokaci ma ba shi da wani ba wani magani da ke warkar da shi amma ana iya ba mutane allurar rigakafi amma shi ma allurar rigakafi yakan kare mutane a waɗansu cikin waɗannan ƙwayoyin cututtukan da ke fitowa ɗin ne to aka yi aka yi tsammanin to wannan shekarar za mu samu ƙwayoyin cuta kaza kaza sai a samu maganin rigakafinta amma wani lokaci in ba a sa'a ba to ita ma rigakafin ba ta yi gabaki ɗaya. Ah, ba eh. to ba dai ba ba ba ta da rigakafi kenan ko kuma sai sa'a akwai rigakafin wani lokaci yi sa'a ake in aka yi sa'a za a iya amma hadda haka yana taimaka yana rage tsana to ya ya ce wai an ya taba ji an ce wai cutar ta kashe wai dubban mutane a shekarun baya eh kamar a nan america yana kashe musamman waɗanda suka suka manyanta sosai yana kashe mutane da yawa domin yakan kawo tsananin zazzabi kuma wani lokaci in ya tsananin zazzabi ina kuma ɗansu mutane wanda lafiyarsu ma ba ta da wani ba lafiya suke da shi ba to yana iya halaka mutum ya eh, kamar nan ƙasa yana halaka mutane da yawa kowace shekara to me eh ci gaba yasa ake so kamar yara mm. waɗanda suka fi shekara sittin ya kamata rinka yin allurar rigakafin kowane shekara ana son mutum ya a rinka yin masu kowane shekara. To likita yana kashe mutane da yawa To menene bambancin bad flu da da da influenza? Dan ah, bad flu shi wannan daban yake shi na bad flu din shi wannan wanda su kaman tsuntsaye da kamar eh. tsuntsaye da suke yada ga dan adam. Wato akwai bambanci kenan ba eh, iri ɗaya ba ne. Ba iri ɗaya ba suke eh, To don ya yi eh. tambaya a kai ne. To bat flu ita akwai magani? Bat flu ɗin shi ma yanzu ana bincike akwai kamar N1 N121 akwai na da da shi yanzu an samu abubuwan da za su warkar da Wato nau'in nau'in N12 din an samu magani. Eh wannan ana iya taimakon mutum amma akwai waɗansu kwanakin nan da waɗansu wurare kamar suka so mu fitowa to waɗannan ba maganin su har yanzu to shi ma yanzu binciken ta ake yi to Allah ya sauwaƙe amin amin to sai kuma wasiƙar Yahaya Abubakar daga can malamfashi to shi kuma yana tambaya ne akan cutar fara ya ce shin yaro yana iya kamuwa da cutar fara sickle cells ko da iyayensa ba su da ciwon ko kuma barazanar ciwon? In dai iyayen nasu ba su da barazanar ciwon, eh. yaron ba zai kamu da ciwon ba. To. Amma in iyaye na da barazanar ciwon in dai da mahaifin da mahaifiyarta suna da barazanar ciwon to yaro zai iya kamuwa da ciwon. Ko da ɗaya ne daga cikinsu kawai yake da barazanan ko? A'a, biyunsu suna da barazanan dole sai biyunsu suna da barazanan zai kamu da ita. Dan ɗaya mutum ba zai kamu da cuta, yaro ba eh, zai kamu. ne kawai ke da barazanan ba zai kamu da ita ba. A saboda eh, haka eh, duk yaron da aka ga yana da wannan cutar to iyayen shi suna da barazanan kenan. Eh, iyayen shi suna da ita, eh. To, akwai magani? A shi akwai magani babu magani <laughs> to to likita ai sai ka fayyace mana akwai magani babu magani maganin da ake yanzu nan kamar nan ana yin sa a CDC ana Atlanta ana yi a John Hopkins wato cibiyar kayyade yaduwar cututtuka ko eh, eh na America eh. to yadda suke yi yadda suke warkar da yaron shine za a sa yaro a canza duk organ kashin sa gabaki ɗaya. yaro kamar amma dole sai yaro ne dan shekara nawa a ko ba yaro ko mutashi mai mai ciwon gaba baki da za a iya yi wanda ake kira maro transplant ake kiransa to bargon kashin mutum kwata-kwata za a eh, eh za a cire sannan sai a dasa wani to amma aka dasa din dole sai an sa mutum wani wuri inda ba zai haɗu da mutane da yawa ba wannan wato a keɓe shi a keɓe shi to ake wannan bayan 'yan watanni su waɗannan wannan ɓargon da aka zai sababbin jini sabon jini ƙwayan halittar jini zai sabo zai rinka fita to in ya fita ba wanda wannan mai sikir ɗin ba zai fito kuma ba to a ɓargo ɗinnan da za a canja mutum dole sai an samu wanda ya dace da jikinka ne ko ko na giri ake samu wanda ya dace yawanci akan samu wanda ya dace kuma wani ɗan uwa ko ƴan uwa ko wani wanda ya dace ɗiba ake likita kamar yanzu kamar yadda ake ɗura ma mutum jini haka za a ɗibi ɓargon wancan na a sa maka koya ake yi. E, aka ɗibi ɓargon ne kan sa shi a kai a kai haka eh, aka ɗiba ne a sa mutum a jikin mutum to aka sa zai shiga cikin ƙasusuwan mutum E, eh haka ake yi to aka yi wannan yawanci ana samun nasara kamar nan ma a a nan a atlanta da shi baltimore an yi waɗansu yara aka yi masu suka warke gabaki daya To, da kace ba magani me kake nufi in an yi wannan din ba a sa magani eh. in dai mutum na da wannan ciwon ba wani magani da za a bashi da zai warkar da shi sai dai wannan din sai dai kawai a mai da shan bargon sai dai a mashi da shan bargon amma ana iya bashi magani da zai rage tsananin ciwon amma ba wani abin da zai warkar da mutum to Allah ubangiji ya sauke amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu yi sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Da Jummai Ali ke fatan a huta lafiya. To madalla gaida Jummai Ali da likitanmu Dr. Muhammad Ladan kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai. a takaice shugaba Donald Trump ya sassauta dokar hana majamu'u shiga harkokin siyasa. Har ila yau shugaban na Amurka Donald Trump ya ayyana kawo ƙarshen tsarin inshorar lafiya da ake kira Obama kiya. Ministocin harkokin wajen ƙasashen yankin kudu maso gabashin Asiya sun ce dole ne fa Koriya ta Arewa ta bi duk sharuɗan da kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya gindaya mata. shugaban ƙasar turkiyya rajab tayyip erdogan ya yi ta nanata cewa za a yi amfani da ƙarfin tsiya wajen kawar da ƙungiyoyin kurdawa na ypg da pkk a siriya da iraki bato ba mu bambanta ƙungiyoyin ta'addanci irin su daesh da ypg da alka'ida da sauransu duk ɗaya ne a wurinmu a cewar erdogan ranar laraba To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da Maryam Dauda za ta gabatar da shirin kallabi. Kafin mu yi sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga Reverend John Joseph Hayeb domin rasuwar mahaifiyarsu Mama Talatu Hayeb wadda ta rasu jiya da yamma sakamakon rashin lafiya Allah ba da jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shiri da malam siri da kuma injiniyan mu john alheri ke muku fata alheri